بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على العالى والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddara saduwan mu a wannan lokaci mai tarin albarka wanda kamar yadda yan uwa suke gani na kai ziyara gurin babban malamin mu malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin zuriyarsa da rayuwarsa da kuma ɗalibansa baki daya wanda ina roƙon alfarma na malam wanda da wannan kujera da na zauna a kai abin da ya cancanta shi ne wato na can sama ya kamata in cakko sannan in masa raddi amma sai dai kuma wa'inda zan yi wa raddin wato akan wannan kujera ba su cancanta a ambaci sunansu ba sai dai kuma na zauna na ambaci sunansu ba don komai ne haka ba saboda lura da mabiyansu waɗanda suke ɗauka su a matsayin malamai shi ya sa wato zan yi wannan raddi a nan kenan kan kujera don haka ina roƙon alfarma na malam ya yi haƙuri wannan haka ne ke gani a gurguje insha Allah zan fara danna mai shi ku ji maganarsa nan kuma sai in zo in masa nagari kan zantukan da ya yi insha Allah ina ganin za mu fara sa akwai abubuwa da yawa daban daban-daban da ya tabbatar za mu fara sa ɗaya a ji sa'annan kuma sai mu bayani farko wa'annan matasa da suke 'yan ɗariƙa alal haƙiƙa wallahi ba su karatu sun fahimci karatu ba wallahi ba su karatu sun fahimci karatu ba ba wai na saba da su a aƙida ba a dukkanin ɗaliban ilimi waɗanda suka zauna a gaban malamai suka yi ta'ammuki a cikin ilimi sun san abin da ke fitowa daga bakunan su jayici wallahi wannan ba wai dan ina ahli sunna ba wai su suna yan a a'a ba haka bane wannan shine haƙiƙanin gaskiya wanda zan sa ku ji abin da shi shi yake cewa sa'annan kuma sai in juya kuma in masa da martani zan fara sa wannan kuji wàyọ́ báyìí. Ee wẹ́wàá ẹ̀rọ. Ee. ina ina dariya wallahi na san ma'abuta karatu musamman wa'anda suke ɗaliban ilimi suna jin wannan abu su ma suna dariya abin da yake cewa shi ne wato na ce shekha ahmad tijjani da aka faɗi yana da wani matsayi a ranar alkiyama a cikin aljanna na ce wannan matsayin wa ya bashi wannan shi ne tambaya ta wato Allah ne ya faɗa ya bashi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma da ya tashi ba da amsa sai ya ce Allah ne ya ba shi shi ya ce wannan ce amsa to ne ake so a ce wato Allah ne ya ba shi kawai shi ne amsa to ba ba da amsa ne ya ba da dariya ba sai aka ce kuma wai idan ni ban yarda ba wai na kawo jiya ka ina da zai Allah ne ya sa mu dace kaji fa Allah ne ya bashi in ni ban yarda ba ni na kawo jiya to <laughs> wannan gaskiya ko da a makaranta ta jayi wannan maganar bai kamata ta fito ba ku yi haƙuri wannan ina faɗi ne cewa to wai in ni ban yarda ba in kawo hujja wannan ya ta ya sabawa ittifaqin malamai na duniya kakaf ina cewa kakaf malaman duniya kakaf malaman usulin fiqh wato ta hanyar shi ya yi iddi'a'i ga wani matsayi a cikin aljanna ga wani mutum daga cikin mutane ya yi iddi'a'i yana da kaza sai kuma wani yake shi bai yadda ba wai wanda yake bai yadda ba kuma shi za a ce ya kawo jakunji to wannan ya wa ittifaqi na malaman usulul fiqh suna da ƙa'ida da suke cewa al-muhbitu yalzamuhu dalil wanda ya tabbatar da abu dalili yana da zimtarsa dole ya kawo da dole kawo dalili cewa Sheikh Ahmad tijari Allah ya yarda da shi ma ko Allah ya bashi wani abu a cikin aljanna aljanna abu ne na gaibi dan haka to dole wanda ya tabbatar da wannan abu dole ya kawo dalili shine al-musbitu yalzamu dalil ina faɗi wannan bittifaƙi ulama'il usul dukkanin malamai na usulul fiqh sun yi ijma'i mu koma cikin alqur'ani yahudi da nasara sun yi da'awar wani abu Allah ya ba mu labari Allah ke faɗi cikin suratul baqara wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin nan abu biyu suka yi farko suka kore aljanna ga wa'yansu suka tabbatar wa kansu suka ce Allah ya ce wa suka ce layyadu kulal jannata babu mai shiga aljanna illa man kana hudan sai dai wanda ya kasance ba yahudi au nasara ko kuma ba nasari sai Allah ce tilka amani yau wato wannan abin da suke faɗi kawai shaci faɗa ne jita-jita ne wato zance ne ta haƙƙo ne babu dalili ba wujja kawai mutum ya ce ko shi ya faɗi sai Allah ce ƙul ka gaya musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu tubur hanaku ku zo da ku na cewa babu mai shiga aljanna sai ba yahudi ko kuma ba fari sai Allah ce ƙul ka gaya musu tubur hanaku ku zo da dalilinku da ku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya to yanzu kenan dukkanin irin wannan wanda yayi da'awa aljanna ga wani ko yayi da'awan wani abu ga wani to tabbas shi zai kawo dalili amma a ce wai an tabbatar da aljanna ga wani sa'annan kuma a ce ba a yadda ba a ce wai kai da kace baka yadda ba kai za ka kawo hujja to ai da Allah zai yi musu raddi to da Allah ba zai ce su ma su kawo da wasu da suka ce ba mai shiga aljanna sai su dan haka kaga sun kore wayan sun tabbatar wa kansu cewa su dan aljanna ne a wata aya kuma suka ce ai wuta ba za ta shafe mu ba sai kwanaki kaɗan Allah ya gaya musu yace shin kun rike alkawari ne a wajen Allah to Allah baya saba alkawarinsa da haka wato duk wanda ya tabbatar da wani abu na sha'anin aljanna lamari ne na zai sai ya ka ni. wannan bittifaqin ulama ittifaqin malamai shi yasa zamu ga ko a wajen da'awa wanda yi da'awar wani abu shi ke kawo dalili shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ke faɗi cikin hadisi yace lakin albayyinata ala mudda'i wal yaminu ala man ankara bayyana dalili ala mudda'i yana kan wanda yi da'awa yanzu ka zo ka ce wani abu ka tabbatar da wani abu ko ka ce naka ne wannan yanzu in nace abu kaza na wani to dole in kawo dalilin da yasa ya zama nawa in nace wani kaza ne musamman abin da ya shafi aljanna gobe alkiyama abu na gaibi kaga wannan sannan kuma sai ya ce ni na kawo dalili a gurguje wannan dukkanin ɗalibin ilimi wannan ya san cewa wannan jahilci ne ya fito karara cewa an ce Sheikh Ahmad Tijani yana da matsayi a cikin aljanna sai kuma aka ce a kawo dalili da ke nuna wai yana da wannan matsayin a cikin aljanna sai kuma aka ce kai da kace baka yadda ba sai ka kawo hujja cewa baka yadda ba wato wanda ya tabbatar shi ne zai kawo hujja ba kaga wannan ya ya saba ittifaqi ina faɗi malaman duk duniya babu wanda ya saba cewa al-musbitu yalzamu dalil wanda ya tabbatar da wani abu dalili yana da su dole ya kawo dalili amma kaga sai suka zo suka saba da yake masu sauraron su ba karatu suke ba sa'annan kuma da ya tashi sai ya ci gaba da bada amsa cewa wai Sheikh Ahmad Tijani da Allah ya bashi sai ya fito ya fadi wai sai mumine suka yadda a da ta kai yan dariƙa suka yadda cewa saboda in kace sai mumini suka yarda da cewa Allah ya bashi to duk duniya ne kenan an yi ittifaki an yarda shin yan tsarika ne kaɗai duk muminai babu wani mumini in ba su ba da cewa kai yan tsarika suka yarda shi ne wai da ya fito ya faɗi sai mumini suka yarda wai sun yarda ne daga cikin abin da yake faɗi sai ta yake wai saboda wai babu wani mutum wanda ake cewa waliyi ne wanda ya fi shi mabiya shi yasa tabbas kuna fito da abubuwa waɗanda suke masu hankali suna lura da shi tabbas prof makari da ya tashi yi bayani ya tattaki su imamu malik su shafi'i su abu hanifa ya fifita shewunansu akan wa'annan bayan Allah da suka yi wa addini hidima suka karar da rayuwarsu gurin taimakon addinin Allah ya fifita su kaji a nan ma shi ma wannan ya tabbata ya ce saboda babu wani wanda ake cewa shi waliyi ne wanda ya kai sheikh ahmad tijani yawan mabiya to yanzu mu ɗau imamu malik shi ba waliyin ba ne kenan kaga shi yasa kenan shi yasa in ka dubo addinin wayannan mutane in ka duba zaka ga addini ne na san zuciya wato idan yanda kai wa Allah aiki in dai ba a ɗari ka suka ce ba to aikin nan naka kai a hofi ne babu alfahari da kai yanzu duk imamu malik na tabbata masu faɗin wannan abin da imamu malik ya karantar da al'umma ya karantar da mutane ya samu yawan mabiya na tabbata shekha ahmad tijani bai samu ba kuma sallah da alwala da azumi da zakka da ajiye abubuwa na al'amuran addini da imamu malik ya karantar da al'umma addinin musulunci na tabbata rabin rabin rabin rabin rabin ka Sheikh ahmadu ke janibi ba to amma ka ji daga cikin abin da aka kara karfafawa to kaga a yanzu in ka ce wai ba wanda ya fi shi yawan mabiya zan ce a'a to wannan kuma dukkanin mai hankali ya san ba haka ba ne. saboda a cikin musamman kuma muka ɗau ma Afirka in muka ɗau wannan kasar za ka ga akwai 'yan izala akwai waɗanda ba 'yan izala ba 'yan gargajiya akwai kuku 'yan ɗariƙa ɗariƙa kuma ta bambanta akwai 'yan kadiriya akwai 'yan tijjaniya su ne suka fi shahara amma akwai shauran ɗariƙu a afirka da yawa to yanzu waɗanda suke 'yan afirka ɗin nan da 'yan izalar da su 'yan kadiriya da ku 'yan tijjaniya sa'annan da yan gargajiya wai duk gaba ɗaya mazhabin malikiya suke bi amma sai ya ce wai ba wanda ya kai shekha ahmad tijani yawan mabiya a mutanen da ake cewa waliyai ne wato shi imamu malik da su imamu shafi'i duk ba waliyan allah bane kenan kaga wannan zaka ji eh, wannan allah da ya sa mu dace amma masu hankali suna fahimtar abin da ake faɗi nan kuma da ya tashi ƙara kawo wujiya kunji sai ya ce wai waɗanda suka yi rayuwa da Sheikh Ahmad Tijani su ne suka yabe shi wato suka addala shi hanyoyi wanda ake bi a tabbatar da zance wato an bibiya wato jama'a sun yabi mutumin wato idan jama'a suka yabe ka hatta a hadisi ilimin a haka ake tabbatarwa saboda akwai ulama ul jarh wa ta'dil malamai waɗanda su kawai jarhi suke wa mutum wani makamici ne wani kaza ne wani kaza ne wani mutumin kirki ne wani kaza ne wani kaza ne to wai hanyoyin nan da ake bi a tabbatar da abin da aka faɗi shi aka ba aka tabbatar wa shekha Ahmad Tijani abin da ya ce ai Allah ya bashi da matsayi a cikin aljanna to kaga farko dan daga cikin zancen nasa sai yake faɗi cewa ya kiyasta cewa ai wannan muslim bukhari da muslim yanda yake faɗi cewa bukhari da muslim hanyoyin da aka ba ai ba manzan Allah ne yace bukhari sahihi bane ba kuma manzan Allah ne yace muslim sahihi bane to kaga wannan akwai rashin fahimtar ilimi wanda a wajen malaman jarhi da ta'adili shi aljarhu wa ta'adili mas'ala ce ko kuma in ce amrun ne ijtihadi wannan babu wanda yace ba haka bane Amurin ne ijtihadi wato wannan al'amari ne na ijtihadi wato ijtihadi ake saboda me yasa ake cewa ijtihadi ake saboda kai da zahiri kake amfani amma su ne Allah ne masani don haka in za a jarraha wani malami a ce wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne suna ijtihadi ne da abin da ya bayyana gare su to amma shin kiyasin nan da yayi ya dace kaga zaka ga bai dace ba shi yasa dukkanin dalibin ilimi da ya karanta babul qiyam ya karanta qawaidul illa ba zai wannan magana ba saboda kafin kai kiyasi akwai abubuwa kusan goma sha biyu wanda dole sai ka cika su kafin kai kiyasi saboda kiyasin ka kada ya zama to ake bari. kada kada kiyasin ka ya zamanto wannan kiyasu fare dole sai ka sa wa'annan abubuwa irin su al-istifsar irin su al-mutabaqa irin su fasadul i'tibar dole sai ka yi kafin kai kiyasi amma sai ya kiyasta dole kuma sai an samu illa jami'a bai na haza wa zaka wato kaga wannan babu illa jami'a saboda akwai arqa wannan saboda akwai arkanul qiyas guda hudu akwai al'aslu akwai hukum al'aslu akwai alfar'u akwai al'illa wato illar da ta sashi yanzu bai san illar ba da ya haɗa bukhari da muslim wato hanyar da aka ba aka ce shekha ahmad tijani yana da matsayi kaza a cikin gidan aljanna wato shine hanyar kenan aka ba aka tabbatar da ingancin bukhari da muslim to amma yanda zan nuna ma kiyasun naka ba karkarance kiyasu ba shine ina illar da ta hada zamu ce babu illa babu illa jami'a saboda bukhari da muslim jar'i da ta'dili mas'ala ce ijtihadiyya wannan kuma cewa wane yana da kaza a cikin aljanna mas'ala ce wacce take ta'alluki da aqida da imani dan yana daga cikin arkanul imani Sita, akwai al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira wannan rukuni ne cikin rukunan imani bittifaƙin ulama saboda rukunan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shi da akwai imani da Allah an gane imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah imani da mala'ikun Allah sannan imani da ƙaddarar Allah kaga dole ka yi imani da Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da imani da ranar lahira guda shida dole ne to akwai imani da ranar lahira kuma imani da ranar lahira rukuni ne daga cikin rukunan imani to rukunan imani a ce yanzu wani abu da yake da ta'alluki da ranar alkiyama a ce wai ai za a kamanta shi da wancan matsala ijtihadiyya shi yasa ba a tabbatar wa da wani abu na lamarin lahira ko ka buɗe baki ka faɗi wani abu sai da nafsi qata'i wanda wannan jayinci ne a ce Sheikh Ahmad Tijani yana da matsayin annabawa kaza kuma yana da matsayi a cikin aljanna sannan wani bai yadda baka ce wai shi ya kawo wuja. sannan kuma ka ce ai Bukhari da Muslim ma ai ba manzon Allah ne yace wannan sahihi bane wannan da'ifi ne dan haka kaza kaza wanda waccan matsala ijtihadiyya ce amma wannan matsala, matsala ce ta aqida saboda ta ta'allaku bil yawmil akhir kaga wannan zaka gane cewa wayannan ba karatu suke ba wallahi sa'annan a gurguje da yake ba ni da wannan din lokaci da yawa saboda malam zai yi karatu kaga dai wannan yanzu mun sa muku kun ji abin da ya faɗi wannan ga dukkanin ɗalibin ilimi ya fahimci inda na sa gaba kuma a ƙa'ida ta malaman usulul fiqh shine al-musbitu yalzamu wal-dalil wato wanda ya tabbatar da abu a shari'a dole ya kada ne cewa Sheikh Ahmadu Tijani yana da matsayin annabawa ko kuma yana da wani matsayi ma ko ka bashi aljannan ma ka ce dan aljanna ne wannan dole sai dai Allah ya baka labari kai kuma ba a yi ma wahayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi inda a ce cewa tabbatar da aljanna baya bukatar dalili wallahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna da bai fadi ba saboda sahabbansa ne sun yi rayuwa da shi sun yi addini da shi sun taimaka wa addini sun yi jihadi da a ce hakan baya buƙatar dalili to ba da bai yi wa goma daga cikin sahabbai albishir da aljanna ba da kawai sai kyale kawai bai ce wani dan aljanna wani dan aljanna bane da Allah ba zai ce ai sahabbai dan aljanna bane da hakan ba shi da bukata yasa wannan ba karatu bane Allah madaukakin sarki ka fahimtar da mu amma muna yin bayanin nan ne saboda bayin Allah masu neman gaskiya to kun ga anan da yace wai na ka dalili in ban yadda ba zaka ga wannan ya saba wa ka'ida na ilimi ɗaliban ilimi kuma suna jina shi kuma abin da shi ne main topic da zan tattauna a kai shi ya kawo wani abu wanda shi kuma shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ka fahimtar da mu addini shi ya sa na ce muku wa'annan da suke fitowa suke ihu wallahi ba karatu suke ba wani ɗan uwa ya tambaye ni yace da Allah a cikin martani da kake da raddi da kake wanne ka fi jin daɗi na ce wallahi babu raddin da na fi jin daɗi irin na prob magari saboda shi in na yi. za ka ga waɗanda suke masu da'awar ilimin suka fito su surutu ko da da larabci na in na rubuta da larabci za ka ga mutum gwanin sha'awa ibararsa yana yin da kai za ka fahimci cewa eh wannan ya karanci lura amma jahili ne a shari'a kuma za ka ga haka suna yi comment haka za ka ga cewa alamar eh wa'annan suna da ido ko da ba su da ido a cikin shari'ar a a cikin larabci to wannan raddin ne ya fi min daɗi musamman saboda shi akwai mabiyansa wayanda suke karkashinsa wanda kuma na san sako yana kai masa wanda ko baya kai masa daman ba dan shi nake ba saboda al'umma in ya fito social media yayi bayani ni ma sai in yi bayani sai masu hankali su gane masu neman gaskiya su karba wannan shine don haka wannan raddin shi ya fi min daɗi ba irin na wayannan ba dan irin wannan ko da ce mutum farko farkon zuwan zuwan makaranta ne ya fara zurfi a cikin ilimi ya san dai wannan sai ba wai magana ilimi ba ce ka tabbatar da wani ka yana da aljanna kuma an ce ba a yadda ba kace wai in ba a yadda ba a gani kaga wannan sai kaga abin yana ba da ayya Allah ya sa mu dace sai kuma wanda na bayani main point kenan shi ma hadisi sai mu tattauna na'am Thank you. so wato idan ba annabi ba zai iya cewa sunan wani malamin su wani sunan wanda ya fi so wanda annabi ko ana masa cewa ya kira sunan annabi kawai ne